ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zai halaka mahaifiyarsa ma'ana zai kashe mahaifiyarsa wadda ta haife sa har lahira da farko dai yana zaune a binni mahaifiyar na zaune a ƙauye mahaifiyar ba ta da lafiya sai ya je ƙauyen ya ɗauko ta domin a yi mata magani bayan ya kawo ta binni ya ɗauke ta ya kai ta asibiti haka zalaka a wannan asibiti ya ta kai kawo ya jinyarta har ta warke bayan ta warke sakamakon haka sai ya ƙi barinta ta koma ƙauye sai ya ɗauke ta ya maida gidansa matarsa kuma ta fitattake ta tsaya tsayin daka sam bata yadda ba bata amince ba abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba ta bar mahaifiyarsa a gidanta ma'ana ba za ta iya riƙe mahaifiyarsa ba tun tana faɗa hakan baya yadda har ya kai ga shi ma ya fara yadda kwatsa mura da daddare sai ya kira mahaifiyar tasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'umma dai ku tsaya ku kalli wannan bidiyo daga farkonsa har ƙarshe domin ji da ganin kaf mugun abin da wannan bawan Allah ya aikata kafin mu ci gaba da wannan bidiyo don Allah idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha ku daure ku danna mana alamar subscribe haka zalika ku danna alamar like akan wannan bidiyo da kuke kallo wata nan ta gaya mana ta ce a wajen gidansu akwai makwabcinsu da ya ɗauko maman shi daga ƙauye ta najiya aka kai ta asibiti ta samu sauƙi ranar ta samu sauƙi aka sallamo ta daga asibiti sai matan ta zaunar da shi ta ce ita fa sai dai a zaɓi ɗaya ta ce wallahi ta ba za ta jiya ko wani ba ko dai maida ta asibiti a samu daga nan ma a samu ko allura ce a yi mata su huta dai yanzu ba ta da wani amfanin da za a ce a batta ko kuma ya ɗauke ta ya maida ta ƙauye inda ya ɗauko ta amma ita wallahi ba za ta riƙe uwa wani ba akai akai akai akai Ai ya gamsu shi ma ba za a iya riƙe uwar shi ba sau da aka nan da daddare tana kwance kawai sai ta dode ta ce mama likita ya ce mu maida ki asibiti ta ce to a bari in kimtso in assalamu alaikum jama'a sunana abdullahi mai cibiyar ina mata masu bukatar maganin ni'ima ga sauki ne ya zo a karkacin cibiyar shifa'ul zo muna da maganin shi insha Allah. Ina yan uwana mata masu matsalar ciwon sanyi na infection. ina masu fama da matsalar sanyi infection, kankancewan gaba tare da saurin inzali. Ina masu fama da matsalar lost sperm count, wato sinkewan maniyyi. duk muna ba da magani kuma ana warkewa gabaki daya insha Allah ina masu fama da matsalar jijiya ina masu fama da matsalar istiminai hakan yana ana haifuwa tare da haifar da matsaloli masu yawan gaske HIV kuma duk muna da magungunan su baki daya insha Allah ina masu fama da matsalar ulcer asma diabetes ciwon siga hepatitis ciwon hanta duk muna ba da maganin shi insha Allah. jan gaba. glorious places ko gentle health maganin ni'ima na mata bushewar gaba kwanciyar mama cika da kuma ruwansa ina masu fama da matsalar zafin jiki zafin tafin hannaye tare da zafin tafin kafafuwa dukkan muna ba da maganin shi insha Allah da akwai cututtuka da dama da ba sai mun ambace su ba amma ka san kana da matsalar su insha Allah ka garzayo zamu magungunan shi insha Allah ga duk masu bukatar maganin mu idan kuka siya muna iya tura maganinmu ko a ina a faɗin duniya insha Allah. Cibiyarmu tana Kano. Ko kuma ku tuntuɓe mu a wannan layukanmu wanda suke nan. Ko kuma layukanmu ta wata. Cibiyar Shifa'u yana marhaba da zuwan kowa da kowa. Ta kimtsa ta fito. Kai da ta fito kawai aka sa ta mota, ka an fita ki kawai ya je wani wuri kawai sai ya tsaya ya ce sauko. Maman nan ta sauko ya kama hannunta. za a tsallaka kamar wata kwalbat kawai ana tsaga tana daga kafa za ta tsallaka ya sake ta ta zunduma cikin kwalbatin nan shine wani shi ya zo da asuba an fito sallah ya ji nishi a cikin wurin nan ya dawo gida ya rufe gida ya shige sai ya ji nishi ya ce kai a zamanin nan fa mutum bai zuwa wajen da ya ji motsi sai in ya kira mutane bari ya kira mutane an fito daga masallaci ku zo da Allah kusa da gidana na ji ana nishi cikin kwata aka zo sai ga tsohuwa kwanci a cikin kwata ta sha ruwan kwata aka tattaba aka kamo ta mama ina za ki je ta ce ɗana ya kawo ni ya kawo ki ina ta ce cewa in fito mu tafi asibiti da daddare kuma ina zuwa nan wani ni dai ban san da aka yi wani dai na ji ni cikin rami za ki gane gidan ta ce ga gidan mu can aka tattako ta aka ja kwankwasa gida kawai ya fito inna lillahi mama yaushe kika fita Ta ce ban gane yaushe na fita ba kai da ka fito da ni ka ce mu tafi asibiti ka je ka na ji ni a rami ya ce ka inna lillahi da Allah jama'a ku yi hakuri na gode kun san tsofaffi buɗe gida ta ta fito mu sani ba ta ce buɗe gida na buɗe gida ya ce jama'a kun san tsofaffi ta ce ta tsofaffi amma dai yanzu ka kalli idona a ce in ma ƙarya ni da na yabe ka ce zan ma ƙarya Allah ya sauƙaƙe ta ce a tafi ya ce dala jama'a ku yi haƙuri wallahi mun muwa ba mu san san da ta buɗe gida ta fito ba ta je ta faɗa cikin abun nan mun gode mun gode ya ja abin shi ya shige cikin gida da aka zo da safe ta ce yanzu ni ne za a ce in ma ƙarya to abin da nake so gobe ka ɗauke ni ka maida ni cikin 'yan uwana wanda suka rage in mutu a can cikinsu ya fi man mutuwa wurinka to kun ji da ta faɗi mana maganan nan malam sani nan take zaune wajen inda injiniya ke cewa ne dan Allah ki taimaka ki tashi tsaye ki faɗi matan nan su ji kai tsaye daga wurinki ke ce mai ruwayan su ji don kansu ga kaman ni ƙara ma abin ke su ji da kan ta tashi ta gaya masu to shi ma wannan shigen irin nashi ne maman da ta haukace ga matsala da ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga farko dai har ƙarshe kun ji abin da wannan mutumi ya aikata da farko ya ɗauko abin turyan-turyan hanyar gamawa da duniya lafiya ma'ana ɗauko mahaifiyar ta saye daga ƙauye aka yi mata magani ta warke wannan hali ne na ɗan kirki wanda ke so ya gama da duniya lafiya bayan kuma ta warke shi a ganinsa na bai kamata ta ci gaba da zama ƙauye ba kamata ya ta zauna a kusa da shi za ta fi samun kulawa a nan ne ya ɗauke ta ya kai gidansa wanda bayan ya kai ta gidan nasa kun ji abin da matarsa ta ce san ta yadda ba ba ta amince ba abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba ta riƙe mahaifiyarsa ba za ta iya riƙe uwar wani ba a dalilin haka ne ta faɗa yau ta faɗa gobe shi kuma har ya amince fa ba za a iya riƙe uwarsa ba wanda a dalilin haka ne ya ɗau mahaifiyar cikin dare ya fita da ita ya je jefa ta babbar kwata wanda ya so a ce ta mutu a nan sai dai kuma Allah subhanahu wata'ala bai karɓi rayuwarta ba al'umma da dama suna aikata laifuffuka kwatankwacin irin waɗannan a kan matansu wanda an ba ku manta ba a baya har rahoto mun taɓa kawo muku na wani mugu wanda mahaifiyarsa tun da ya taso bai da uba ita ce ta katsa baki ɗaya rayuwarta ta mai da ba abin da take son ginawa sai rayuwar shi ta faɗi ta tashi haka take ta iya bakin kokarin ta za ta gina sa har zuwa lokacin da ya kai manzalan aure ta sai mai gida sannan ta mai aure ta mai duk wani abu dai wanda ya kamata a ce shi ma ya makansa da wanda ya kamata a ce mahaifinsa ya yi mai babu abin da ya nema ya rasa mahaifiyar ba ta son nisa da shi ko da dadan da nan sakamakon yadda take matuƙar sansa take kuma ba shi kulawa amma haka ya aure wata mata matar ta zo ba ta ƙaunar mahaifiyar ba ta son mahaifiyar gurinta kawai ta raba ta da ɗanta yau da gobe ta jawo mahaifiyar shari ta ja wancan sharin ta ja wancan tun bi yadda har ya fara yadda har ya fara yi wa mahaifiyar faɗa ana nan ana nan wata rana kawai yana zaune a ɗaki matar ta fito asali ma kafin a zo nan akwai lokacin da matar ta nuna ita ba ta san mahaifiyar tasa a cikin salisainin gida ma'ana a cikin gida mahaifiyar ta ce a maida ta ɗakin da ake ajiye ajiye za ta yi haƙuri ba komai ta ƙarasa rayuwarta a can haka ya ɗauke ta ya miƙa ta can ya aje uwarsa a ɗakin ajiye ajiye shi na cikin gida wata rana duk da haka yana zaune a a ɗakinsa sai matarsa ta hita tana hita ta je can ɗakin da uwar take tana shiga ɗakin kawai ta tsandara ihu ta fashe da kuka haka ya taho da gudu yana zuwa ya ce matan me ke faruwa ta ce ai innaka ce tai mun kaza tai mun kaza wannan uwa ta kaza kaza shi ga dan iska kawai sai ya duka ya cire takalmin da ke kafan matar ma'ana takalmi na kafan matar ya cire ya mari uwar da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta inda aka sami hituwa wannan rahoto wannan makka suka ta da uwai ma'ana ƙasa mai tsarki ya duka a ɗakin ka'aba yana uwar ta yafe mai tana wallahi ba za ta yafe mai ba yana mamaki yafe mun tana ba za ta yafe ba irin haka abubuwa da dama sun faffaru akwai wani mai kuɗi wanda ya taɓa siyo kaya yana da mata guda uku ya siyo kaya masu matuƙar tsada ya zo ya zube matan ya ce ko ce ta zaɓi ɗaya bayan sun gama zaɓa suka ga kamar yadda kowace ta zaɓa akwai sauran na mace ɗaya cikin matar ɗaya daga cikinsu mai bakin magana mara mutunci sai take cewa wannan fa nawa ne ne yake cewa wannan na hajiya ne ma'ana mahaifiyata buɗar bakinta ta take cewa duk kala kayan da muke sawa ita mahaifiyar ta take sawa ai da kwana ma ka riƙa raba ma'ana ka riƙa raba kwana mu da ita da yake irin mutanen nan ne waɗanda suka san zafin iyayensu haka ya dingi kwaɗa mata mari bai ma san iya marin da ya mata ba bayan ya kammala maganin nata sannan ya sake ta ta wuce ta ta wai mai gidansa za ta sa Allah ya fushi da shi al'umma ba ku da sama da iyayenku duk wata wadda za ka aura ko kuma duk wani mataki da za ka taka waɗanda suka kai ka wannan matakin tun matakin farko su ne iyayenka su suka tsaya suka gina ka da ilimi da tarbiyya suka kula da kai kada ka kuskura kai wani matsayi da za ka raina iyayenka kowaye kai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 Muna tare da ku a kowane lokaci.